ta ƙasa a wani guri aiki yake tunda aiki yake kuma bisa sharaɗin aikin ga yadda aka tsara bai kamata a samu ya kauce ma wannan ka'idar ba kuma ba shi ɗaya ba dukkan wani ma'aikaci wanda ya zamanto yana aiki ana biyansa haramun ne ya karɓi wani kuɗi na daban saboda ya ba da tallafi ga wani bare ma hadisai da dama sun tabbatar da cewa haramun ne musulmi bayan ya yi taimako sannan ya karɓi wata kyauta a kai wannan kamar ne ci da ceto ko za mu takaita tambayoyi daga lokacin ya ja sosai Shi ne barna cikin sunan Allah idan ka sawa mutum Abdu Tayyib babu mamaki za a canza saboda kalma ta abto a Hausance tana da wuyan faɗa. bare in ta samu shadda ya'un mushaddad ya taho bayan kalmar ta'un yana da wahala a ce mutumin kauye ya jure mu kiransa mu yi la'akari da kalmomin da ake iya faɗa cikin sauƙi abdul ala wannan ina ga ko ba kauye zai faɗa ko eh, abdullahi to ina laifi ka sa shi saboda ƙauyawa su yi babu ɓarna ko amma in ka ko ta kalma mai wahalan faɗa wanda za a iya ɓarna cikin sunan Allah nan kuma kuskure ne malam bai hakuri haka ina gani eh, to a <laughs> ah, yace ah, addaharu yana tambaya akan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad daharu fa inna allaha huwa ad dahar Allah madaukaki shine zamani kamar yadda muka faɗa sunayen Allah suna bayanin fikhu akwai kalmar da take siffanta zatin Allah akwai kalmar da take siffanta aikin Allah kalmar da take siffanta aikin Allah bai kamata ka ɗauke ta ka ba ma Allah a matsayin sunan shi ba saboda Allah yana iya aiki yanzu in yayi ya gama misali in ka ɗauki wannan siffa ka bashi kamar da'iman aikinsa ne Allah ya sa mun gane saboda haka malamai ba su yadda a ce addaharu suna ne na Allah duk da cewa akwai waɗanda suka sa ɗin kamar waɗannan littafai da na jera sunayensu in ka duba za ka ga akwai waɗanda suka sa addaharu cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala amma akwai muhawarar da aka yi wanda in ka duba littafin alkahtani wanda ya sharhul asma'i was sifat ya ciro min alkitabi wa sunna yayi bayanin cewa addaharu bai kamata a sanya shi cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ba yana daga cikin kurakurai da muka yi bayanin cewa suna cikin waɗancan sunayen Allah din a dan yi hakuri insha Allah za mu kawo kansu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العربة شاب يقوتا جمادة الثانية هجرانا دي شكرا دبودة دي حدودة ثلاثين دا daidai da 26 ga watan biyar shekara ta 2010 muna cikin alfaslu sani littafin iqtiba'u siratul mustaqim shafi na talatin da bakwai ana wa littafin kuma mujallar na farko shafi na ɗari da arba'in da tara har yanzu dai muna cikin bayani game da nau'uka biyu na saɓani nau'uka biyu na saɓani a karantar karantarwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ikhtilafu tibadin wa ikhtilafu tanawwur saɓani daga tushen marika da kuma saɓani daga rassa. Idan musulmi ya riƙe wani aiki, wanda tushen wannan aikin ba shi da alaka da sunnar annabi Muhammad ta kowace fuska ya zamanto kayi riko da wata sunna kana ganin sunna ce ta annabi Muhammad amma da aka bincika sai aka samu abin nan da ka rike ba shi da alaka da sunnar manzon Allah ta kowace fuska halal ne a samu sabani tsakaninka da wannan musulmi wanda ke riko da abin da ya saba ma sunnar manzon Allah wannan shi ake ce ma ikhtilafu tibadin sabani daga tushe abin da ka rike asalinsa ba shi da alaka da sunnar manzon Allah tun da shi ke tushen abin da ka riƙe ba shi da alaka da sunna to halal ne a samu saɓani tsakanin musulmi da kai bi ma'ana don an yi jayayya da kai ba a yi laifi ba a wajen Allah maɗaukaki wannan shi ake ce ma ikhtilafu tibadin saɓani daga tushen mariki abin da ka riƙe tun daga tushensa ba shi da asali da sunnar manzon Allah to babu laifi a samu jayayya tsakanin musulmi da kai saboda nuna maka gaskiya bayani akan wannan matsala yana tafe nan gaba kaɗan a cikin wannan babi na wannan littafin insha Allah. Shekul Islam Ibn Taimiyya ya fara gabatar da bayani akan nau'in saɓani wanda ake ce ma ikhtilafu tanawwu saɓani da gare shi. Ya fara gabatar da bayani akan wannan nau'i na saɓanin. Saboda shi ne wanda shari'ar musulunci ta haramta a samu jayayya tsakanin musulmi da musulmi a kai saɓani ne amma kuma haramun ne a samu musulmai suna jayayya a kansa wannan dalili ya sa shekul islam ya fara gabatar da bayani akan wannan nau'i na saɓani ya kasance kayi riko da wani aiki dan uwanka musulmi shi ma ya yi riko da wani aiki daban da naka sai dai asalin abin da kai riko da shi da kuma asalin abin da ɗan uwanka musulmi ya yi riko da shi guda ne tushen mariƙanku yana da asali da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake ce ma ikhtilafu tanawwur saɓani da reshe saboda an yi riko da nau'i daban-daban na sunnar manzon Allah irin wannan nau'i na saɓani halal ne musulmi ya yi riko da abin da ya gani abin da ya tabbata ya inganta gare shi kowa ya yi riko da sunnar da ya ga cewa ta dace gare shi babu laifi kuma haramun ne wani ya yi jayayya da kai akan haka duk da haka akwai sharuɗan da malamai suka gindaya na farko ya kasance abin nan da ka yi riko da shi tabbas yana da asali da sunnar manzon Allah amma kuma hujjarka ba ta da ƙarfi an samu wani ɗan uwa musulmi da ya yi riƙon wani aiki wanda ya saba naka, sannan hujjarsa ta fi naka ƙarfi to babu laifi don kowa ya yi riƙo da abin da ya samu sai dai muddin labari ya iso gare ka cewa hujjarka ba ta da ƙarfi to wajibi ne ka yi watsi da abin da kake riko da shi ka koma riko da abin da ɗan uwanka ya tabbatar maka da cewa hujjarsa ta fi inganta in kuwa a lokacin da hujja ta bayyana gare ka ka ƙi barin wannan abin to daga wannan lokaci halal ne a yi jayayya da kai kamata ya a ce idan mutum yana riko da wani aiki wanda yana da hujja a kansa cewa sunna ce daga baya hujja ta tabbata gare shi cewa wannan abin da yake riko da shi bai kamata ba hujjarsa ba ta da ƙarfi kamata ya yi a ce muna koyi da sahabban annabi muhammad su sahabban manzon allah ashabdun nasi hirsan alal haqqi wa ta'alluqan bihi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa tsananin kwaɗayin su san gaskiya kuma sun fi kowa ƙoƙarin riko da gaskiya a lokacin da ta bayyana gare su dalili saboda suna karanta aya ta talatin da biyu ta suratu yunusa Allah yake cewa fama za ba'dal haqqi illa dalal me ke bayan gaskiya in ba bata ba bahaushe ya ce daga ƙin gaskiya sai ɓata. don haka duk sa'ilin da hujja ta bayyana ga sahabin manzon Allah ga wani aiki wanda ya tabbata a sunnar manzon Allah hujjar wannan aikin ta fi ƙarfi akan abin da shi ya rike sai ya yi jifa da nasa hujja ya koma riko da abin da ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولم يكن الخلاف عندهم نزعة نزعة هوى ولا غاية مقصودة ba wai manufarsu ita ce a samu jayayya tsakaninsu da ‘yan uwa ba manufarsu ita ce su samu gaskiyan duk inda take don haka da zaren gaskiya ta bayyana ga sahabbai nan da nan suke ɗauka akwai misali kan haka yana sahihul bukhari abu huraira ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la sauma liman asbaha junuba wanda duk ya waye gari da janaba babu azumi gare shi wato idan alfijir ya keto ya taras da kai kana da janaba ba ka yi wanka ba to azumin nan naka na wannan rana bai inganta ba kun ga dai abu huraira sahabin manzon Allah ne ya ruwaito wannan hadisi daga annabi Muhammad har ma yana karantar da ɗalibai gafa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la sauma liman asbaha junuba babu azumi ga wanda ya wayi gari yana da janaba a jikinsa a lokacin da marwan ya samu wannan labari sai ya aiki Abdulrahman. a wannan lokaci na na aisha tana da rai matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdurrahman je ka wajen matar manzon allah <clears throat> ka mana tambaya gafa wani hadisi da abu huraira yake karanta wa mutane wai duk wanda ya wayi gari da janaba ba shi da azumi a wannan rana mecece gaskiyar wannan fatawa nana aisha ta ce kana sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in lahtilami wa yatimmu saumahu ni dai tsawon zamana da annabi muhammad na tabbatar yakan kwana da janaba a jikinsa wannan janaba kuma ya same ta ne a dalilin jima'i da iyalinsa idan za a faɗi gaskiya ba a kunya ta ce a dalilin jima'i da iyalinsa ya samu wannan janaba ba mafarki ya yi ba alfijir zai keto wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi wankan janaba ba wa yatimmu saumahu kuma sai ya cika azuminsa a wannan yini aka zo aka ce ma marwan ga amsar da aisha ta bayar marwan yasa aka kirawo abu huraira to ga magana daga bakin matar annabi muhammad kana sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in lahtilami wa yutimmu saumahu annabi yakan kwana da janaba alfijir ya keto ya taras da shi bai yi wanka ba kuma a dalilin jima'i da iyalinsa ba mafarki ba bare a ce yana da uzuri da gangan ya ƙi wanka ba laifi ba ne don kajin jinkirta wankan janaba kuma alfijir ya keto manzon Allah bai yi wankan ba sannan kuma wannan yini annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika azuminsa ne ka ce sai abu huraira ya ce inna ma ne al fadlu bin abbas hadisin da na gaya muku gaskiya ne amma ni da kunnuwa na ban ji manzon Allah ya faɗa ba wan abdullahi bin abbas da ake kiransa al-fadl bin abbas shi ya bani labari yace ga wani hadisi daga bakin manzon Allah kuma na gaskanta wa ummahatul mu'minina idan aka kawo batun matan annabi muhammad taho ba mu da ta cewa in ji abu huraira wa ummahatul mu'minin matan manzon Allah a'lamu bi hali rasulillahi minna sun fi kowa daga cikin musanin halin annabi Muhammad don haka idan matar manzon Allah ta bada labari ta katse gardama ka duba sahihul bukhari kitabu siyam wannan ita ce ɗabi'ar sahabban manzon Allah kana riko da wata sunna sai ga wata sunna ta fito gare ka wadda hujjanta ta fi naka ƙarfi to kamata ya a ce ka aje hujjarka ka ɗauki wancan hujja shekul islam ibnu taimiyya ya yi magana cikin raf'ul malam shafi na 23 ya ce ha'ula ikanu a'lam al'umma sahabban nan in ka tara al'ummar annabi muhammad tun daga zamanin farko har zuwa ƙarshe sahabban manzon Allah sun fi kowa ilimi wa afqahaha wa atqaha wa afdalaha sahabban manzon Allah sun fi kowa fahimtar addini sun fi kowa kiyaye dokokin Allah kuma sun fi kowa falala faman ba'dahum an kasu don haka duk wata al'ummar da ta biyo bayan sahabban manzon Allah tana da naƙasa daraja ta bata kaiwa na sahabbai wannan ko hadisi ne na annabi Muhammad la ya'ti alaikum yawmun la ya'ti alaikum zamanun illa allazi ba'dahu sharrun minhu ila yawmil qiyama babu ranar da gari zai waye face jiya ta fi shi har zuwa tashin kiyama in ji annabi Muhammad duk wani zamani da zai zo to zamanin da ya gabace shi ya fi shi daraja kuma ya fi shi albarka don haka zamanin da zai biyo bayan shi ya fi shi sharri kuma ya fi shi lalata har zuwa tashin kiyama wannan ya samu nassi daban-daban daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shekul islam ya ce sahabban nan waɗanda sun fi kowa ilimi sun fi kowa fahimtar addini sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa daraja fa khafa'u ba'd sunnati alaihim aula idan aka ce ga sahabi bai san wata sunna ba to kai kuma fa yanzu sahabin manzon Allah ne fa abu ya tabbata cewa labari ya tabbata an same shi bai san wata sunnar manzon Allah ba to bare kai a yanzu ya za a yi a ce sunnonin manzon Allah gaba ɗayansu ka san su famani ita kada anna kulla hadisin sahihin qad balaga kullu wahidin a Imma, wanda duk yake tamani cewa hadisai ingantattu sun isa ga malaman nan kamar misali Al'imamu Malik Al'imamu Shafi'i Al'imamu Ahmad bin Hanbal da Al'imam Abu Hanifa waɗannan malamai shugabannin mazhabobi wanda duk yake tamanin sun kiyaye duka hadisan manzon Allah au imaman mu'ayyanan ko a ce akwai wani malami ayyananne a ce maka wannan ya kiyaye duka wani hadisi da ya inganta cikin malaman farko wanda duk yake da wannan kuduri shekul islam ya ce fahuwa huwa khata'an fahishan kabihan wannan mutum yana da wani kuskure kazamun kuskure domin da dama akwai waɗanda ake ce musu al'imamu malik yana iya kuskure sai su ce karya ne ko a ce musu al'imamu ahmad bin hanbal akwai hadisin da bai san shi ba sai su ce ƙarya ne shekul islam ya ce wanda ma yake da wannan kuduri to fa yana tare da wani ƙazamin kuskure don ku an samu cikin sahabban manzon Allah waɗanda ma suka jahilci wata sunna domin ba ko da yaushe ne kake tare da annabi ba idan kana tare da manzon Allah a waje baka tare da shi a lokacin da ya shiga cikin gida kaga abu huraira ya samu hadisi wanda wani sahabi ya bashi labari ba shi da masaniya game da rayuwar manzon Allah a cikin gida ana magana janaba sai a tambayi matan annabi Muhammad da aikawa sai ga amsar da Aisha ta bada kana yusbihu junuban min jima'in lahtilamin wa yatimmu sawmahu annabi yakan kwana da janaba kuma ya cika azumin sa na wannan yini kaga an samu sunnar da sahabi da ke waje bai santa ba to haka nan zamanin al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i al'imamu ahmad bin hanbal a wancan lokaci ba a riga an rubuce hadisan annabi ba suna nan warwatsa duniya don haka ba abin mamaki ba ne ka taras mazhaban da kai riko da ita ta ta'allaka da wata sunna wadda ba ta da ƙarfi cikin sunnonin annabi muhammad da zarar an ce maka ga wata sunna da hujjata ta fi naka karfi kamata ya yi a ce ka aje wannan sunna ka yi riko da sunnar da ta fi taka karfi wanda duk hujjarsa ba ta da inganci bi ma'ana hujjarsa tana da rauni daidai ne a yi jayayya da shi domin tabbatar da sunnar annabi muhammad na biyu mutumin da ke riko da hadisin da bai inganta ba na'am kana da hujja babu mamaki aikin da kake yi kana sane da wata hujja ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan aikin amma da aka bincika sai aka samu hadisin naka ba shi da inganci to a lokacin da aka baka hujja da hadisi ingantacce sai ka yi jifa da aikin naka ka yi riko da hadisin manzon Allah wanda ya inganta a shekul islam ibn taimiyya cikin raf'ul malam shafi na ya ce wa huwa an yakuna ga balagahul hadis labari ya iso gare ka cewa ga hadisin annabi muhammad wanda ya inganta lakin lakinnahu lam yasbut indahu babu mamaki wannan hadisin ya iso ga mazhabar da kake riƙo da ita shugaban mazhaban al-imamu malik wannan hadisin ya isa gare shi amma fahimta ta al'imamu malik ita ce hadisin bai inganta ba da aka duba sai aka taras mafi yawan malamai kuma sun ce hadisin ya inganta to abin da ya kamata shine ka jefar da wannan aqidar taka riko da kake da fatawar al'imamu malik ka yi jifa da shi ka koma riko da abin da mafi yawan jama'a suka ce ya inganta wa ala haza fa inna kulla qawlin ba'ifin mustaniduhu yunkiru al-qawla bihi duk wani mutum da ya dogara da wata hujja da ba ta da ƙarfi ya dogara da hadisin da ba shi da inganci wannan mutumin wajibi ne a gabatar da nasiha gare shi ah, muhammad ibn salih al-usaimin a littafinsa al-qawaidul musla yana cewa lokacin da aka baka hujjar cewa aikin da kake yi hadisin da ka dogara da shi bai inganta ba a wannan lokaci wajibi ne ka bar aikin da kake yi ka koma riko da hadisin da ya inganta saboda hadisin annabi muhammad man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata wani aikin da babu umarninmu a kai wannan aiki ana mayar masa da abinsa ka aikata wani aiki aka tambaye ka hujja ka ce ga hadisi aka dubi hadisin aka taras da shi bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ba da labari game da ni ya tabbatar da cewa labarin nan ba gaskiya ba ne wannan mutumin kafin ya bar duniya ya tabbata yana cikin makaryata don haka abin da ka riko da shi bid'a ne saboda bai inganta ba Allah shi samu gani malamai suna cewa sharaɗi ne ga wanda yake riko da wani aiki ya zamanto aikin nan da ya riko da shi kada a samu ya saba ma wata sunna ƙarara ta manzon Allah Allah ya khalifa nassan jaliyan au ijma'an shar'iyyan ya zamanto aikin da kai riko da shi kar ya saba ma nassi ƙarara wanda hadisi ne ya inganta daga bakin manzon Allah a kul a samu aikin da kake riko da shi ya kauce ma hadisi ingantacce ko a samu ya saba ma ijma'in malamai wanda ya tabbata a shari'a ka duba littafin al-Imam Shafi'i ar-Risala shafi na 560 da al-Muwafaqat na al-Imam Shatibi mujallal na hudu shafi na 172 haka nan shafi na 177 haka nan al-Ashbah wa Nadha'ir littafin al-Imam Suyuti mujallar na farko shafi na 236 da almawahibu saniya mujallar na farko shafi na 175 duk wanda ke riko da wani aiki wannan aikin ya tabbata cewa ya saba ma wani nassi karara wanda ya inganta daga manzon Allah wannan mutumin ya tabbata ya aikata haramu daga lokacin da hujja ta zo maka sai ka bar aiki da wannan hujjar taka ka koma riko da abin da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad wa fi zalika dilalatun qawiyya zahira ala annahu yunkaru ala alqa'il qawluhu idha khalafa nusus ash-shar'i matukar kana riko da wani abu wanda ya kauce ma nassi na shari'a to wajibi ne jama'a su fito su nuna maka domin aƙidar musulmi kamata yayi a ce tana kan alkitabu wa sunna wal ijma' aqidar ka ta tabbata akan alkitab ayar alqur'ani sunnar manzon Allah ingantacciya sannan kuma fahimtar malamai da ta daidaitu idan aqidar ka ta saba ma abubuwa guda uku dinnan alkitabu was sunna wal ijma' yajibu al-inkaru alaihi don haka malamai suka ce wajibi ne a fito a nuna wa wannan mutumin ya yi kuskure kuma wajibi ne a fito a nuna saɓani gare shi sheke nan, saɓani tsakanin musulmi da musulmi yana halalta a lokacin da aka nuna ma ɗan uwa musulmi cewa hujjarsa ba ta da ƙarfi ya yi gardama ka duba ilamin muwaƙi'in littafin ibn al-qayyim al mujallar na uku shafi na ɗari uku inda yake magana akan saɓani tsakanin musulmi da musulmi haka nan al sultaniya littafin al-mawardi shafi na 406 da al-ahkamu sultaniya na Abu Ya'la shafi na 297 da kuma al musla da muka faɗa littafin Muhammad ibn Salih al-Usaimin shafi na 85 a samu abin da kake riko da shi hujjarka ba ta da ƙarfi a nuna maka cewa hujjarka ba ta da ƙarfi ka yi gardama malamai suka ce a wannan lokaci wajibi ne a yi saɓani da kai ashe saɓani tsakanin musulmi da musulmi bai shafi mutumin da hujja ta isa gare shi ya yi gardama da ita ba wannan yana kama da mutanen da suke sallama guda a sallah ya yi sallah ya gama sai ya ce assalamu alaikum ina hujja na karanta a littafi kaza na karanta a littafi kaza babu shakka yana da hujja sai a tara masa hadisan annabi Muhammad waɗanda suka tabbatar da cewa manzon Allah sallama biyu yayi a sallarsa tsawon rayuwar shi hadisai ingantattu mutawatira a lokacin da aka karanta masa sai yayi gardama a wannan lokaci wajibi ne a yi saɓani gare shi domin a fito da sunnar manzon Allah mutumin da ke sallah yana sadudu ya saki hannunsa baya kama kirji ina dalilin ka ya ba da hujja shi ma yana da nasa hujja na littafi akwai magabata waɗanda babu shakka sun ba da fatawa akan haka wanda duk ya dogara da fatawar wani malami wannan mutumin bai yi laifi ba kana laifi ne lokacin da aka baka hujja ta tafi taka karfi amma lokacin da hujja bata zo maka ba daidai ne ka yi aiki da hujjar da kai ka dogara da ita ko ko liman ya ce wala bolin a ce amin nan ma mazhabar ku ta ce kar a yi mazhabar al'imamu malik bin anas Allah ya masa rahama sai a ce maka eto eh ga hadisai nan da suka taru daga annabi muhammad hadisai ingantattu da suke nuna cewa sunna ne a lokacin da liman ya gama karanta fatiha ma musu ce amin ya ce maka to ni ban gani ba fatawar malamin mu shine al-imamu malik babban malami gare ka shine annabi muhammad Allah bai turo maka al malik ba da a ce al malik yana da rai a yau wallahi ba a kawo masa hadisin annabi muhammad ya yi jifa da shi a wannan lokaci da al'imamu malik ya yi rayuwarsa ba a rubuta littafan hadisan nan gaba ɗaya ba ana ma cewa littafin almuwatta shine kusan littafi na farko na hadisi ingantacce wanda aka rubuta shi a tarihin musulunci al'imamu malik ko rayuwarsa a madina ya yi ta a nan aka haife shi a nan ya yi karatu a nan ya mutu allah maɗaukaki ya ƙara masa rahama iliminsa ilimi ne na malamai waɗanda suka yi karatu gaban sahabban manzon allah da suka zauna a garin madina shi ko manzon Allah bayan ya bar duniya sahabbansa sun warwatsu sassa daban-daban wasu suna zama a makka wasu suna zama a ta'if wasu sun koma ƙasar sham wasu suna ƙasar iraq kamar sayyiduna ali wanda a kufa ya rasu Allah ya masa rahama wasu ma sun koma ƙasar masar waɗancan sahabbai na manzon Allah hadisan da suka ruwaito duk sai a yi watsi da su wannan kuskure ne don haka wajibi ne a gabatar da nasiha ga ɗan uwa ibn rajab alhambali cikin eh, jami'ul ulumi wal hikam yace min anwa'in nussi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi yana daga nau'in nasiha nasiha ga Allah nasiha ga littafin Allah nasiha ga sunnar manzon Allah raddul ahwa'il mubillati bil kitabi was sunna yana daga nau'in nasiha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addinin nasiha addinin nan an gina shi ne akan nasiha sahabbai suka yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nasihan nan ana yin ta ne ga Allah da littafinsa da manzonsa da shugabannin musulmai da al'ummar su baki ɗaya ibn rajab in ka duba jami'ul ulumi wal hikam yace yana daga nau'in nasiha idan aka samu mutum ya koma bin son zuciya a nuna masa hujja wa bayanu dilalatihima ala ma hawa a kullaha ayi bayanin dalili a kawo ayar alkur'ani a kawo hadisin manzon Allah a nuna ma dan uwa saboda ceto gare shi kar ya bar duniya akan abin da ya saba ma sunnar manzon Allah ka duba jami'ul ulum ibn rajab yace wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi yana daga nau'in nasiha ga Allah nasiha ga sunnar manzon Allah nasiha ga littafin Allah raddul aqwali da'ifa min zallatil ulama a duk sa'ilin da aka ga wata magana mai rauni ka san santsi yakan ɗebi malamai Allah shi mana kariya Allah shi kare ku a lokacin da aka samu malami ya yi kuskure mawuyaci ne a samu malamin nan shi kaɗai zai tafi kan wannan kuskure da shi da ɗalibansa tafiya suke kan wannan kuskure ila yaumil ƙiyama. ibn rajab ya ce yana daga nau'in nasiha ga Allah gyara ga addinin Allah da sunnar manzon Allah dusa ilin da aka ga inda malami ya kauce a yi iya ƙoƙarin dawo da shi kan tafarki madaidaici duk inda aka samu wata sunna ta manzon Allah ana faɗa da ita a fito da gaskiya game da wannan sunna wa bayani dilalatul kitabi wa sunna ala raddiha a jawo ayar alqur'ani a ɗauko hadisin manzon Allah saboda martani game da wannan aqida ba ibnu rajab kadai ba hatta ibnu qayyim al in ka duba ilamul muwaqqi'in mujallar na uku shafi na 300 haka nan ya faɗa ibn al-qayyim yace la budda min an-nasihati lillah wa rasulihi wa kitabihi wa dinihi wajibi ne musulmi ya zan yana gabatar da nasiha ga Allah da manzonsa nasiha ga littafin Allah nasiha ga addinin Allah wa tanzihihi anil aqwalil batila idan aka samu wata magana magana da bata da gaskiya aka samu irin wannan magana cikin sunnar manzon Allah to a kowane littafi maganan nan ta fito wajibi ne a nuna cewa maganan nan ba gaskiya ba ce almunaqiba lima ba'atha Allah bihi rasulahu min alhuda wal bayan domin magana tana warware saƙon da Allah ya turo annabi Muhammad da shi Allah ya turo manzon Allah gare mu ya zo ya karantar da mu addini wannan sunna ga yadda za ku yi ta sallar ku ga yadda za ku yi alwalar ku ga yadda za ku yi wankan ku ga yadda za ku yi sai ka samu wani littafi a cikin littafin aka samu korafi da ke warware sunnar annabi muhammad ibn al-qayyim yace nasiha da take kanka ita ce wajibi ne ka fito ka yi gyara ka nuna cewa abin da ke cikin wannan littafin kuskure ne wala ma'ana lin nasihati lillahi illa inkaru kulla qawlin batsule mukhalifin li nususi shar'i matukar ba za a fito a yi ma sunnar manzon Allah kariya ba to nasiha ba ta da ma'ana cikin rayuwar musulmi za ka iya ma uwanka musulmi nasiha saboda ka gan shi ya shiga kuskure amma kaga sunnar manzon Allah an mata karan tsaye ka kyala wannan sunna ta annabi Muhammad tana samun cinkas cikin al'umma bil haƙiƙa baka gabatar da nasiha ga littafin Allah ba al-imam an-nawawi yace wa kadhalika qalu haka nan malaman sunna duk suke faɗa malaman sunna aqida suke nan laysa lil mufti wal qadi an ba ala man khalafahu idza lam yukhalif nassan aw ijma'an aw qiyasan abinda ake cema ikhtilafu tanawwu' a samu kayi riko da wata fahimta fahimtar nan tana da asali daga sunnar annabi Muhammad wannan fahimtar taka ba ta saba ma wani nassi karara na alkur'ani ba bata saba ma ijima'in malamai ba bata saba ma kiyasi ingantacce ba to haramun ne wani dan uwa musulmi ya hana ka riko da wannan sunna wannan ita ce ka'ida an samu kana daga hannuwanka zuwa kunnuwa a lokacin sallah ina hujjarka ka ba da hadisi ingantacce wannan hadisi bai saba ba wani hadisi da ya inganta ba bai saba ma ijima'in malamai ba bai saba ma kiyasi ingantacce ba to haramun ne wani dan uwa ya zo ya hana ka aiki da wannan sunna ta annabi Muhammad in ji al-Imam nawawi ka duba sharhu sahihi Muslim mujallar na biyu shafi na arba'in da biyu. amma idan ya kasance fahimtar ka tana da kuskure to wajibi ne a gabatar da nasiha gare ka muddin kuwa ya zamanto fahimtar da kai riko da ita wannan fahimta tana kan hanya haramun ne wani ya hana ka riko da wannan fahimtar taka yace laisa lil mufti wal alqabi malami ne ko alkali in ba ku misali akan haka mutum ne ya sake matarsa saki uku ya yi mata shika uku take tana nan kafin ta gama idda sai ya zo ya ce ya mai da ita sai ta ce a ina mu littafanmu duka abin da ake faɗa wanda ya yi saki uku a take aurensa ya mutu don haka ni da kai babu kuma sauran aure shi kuma ya ce ina matata ce ki a fahimta na aure na bai mutu ba saboda babu wani nassi wanda ya tabbatar da cewa saki uku a kalma guda ya inganta a sunnar annabi muhammad ina da kuma hujjoji na littafai da dama da fahimtar malaman sunna na yanzu da magabata rigima ta kaure aka je gaban alkali al'imamun nawawi ya ce to haramun ne ga wannan alkali ya yi cikas ga fahimtar da ɗan uwa ya rike saboda ya ce shi akwai abin da ya dogara da shi cewa saki uku a kalma guda yana matsayin saki guda ne aure bai kare ba tunda yana da nasa hujja wannan hujja ya kasance lam yukhalif nassan au ijma'an aw qiyasan hujjar da wannan mutum yi riko da ita bata saba ma wani nassi na ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah ba hujjarsa bata saba ma ijma'in malamai ba hujjarsa bata saba ma qiyasi ingantacce ba wannan alkali ba shi da ikon ya zartar da cewa matan nan ta haramta gare shi amma ala zalika malamai suna cewa da alkalin zai yi hukuncin cewa auren ya mutu to fatawar alkali ake ɗauka ba ta wannan mijin ba ka duba sahihu fiqh sunna saboda shi alkali an ba shi daman gyara al'amura na al'umma abinda fahimtarsa ta nuna masa ita ce mafi inganci matuƙar yana da hujja hujjarsa ta fi ƙarfi akan na kowa ba a tilasta mutum riko da wata fahimtar da ba tashi ba matukar fahimtar sa ba bata saba ma nassi na ayar alƙur'ani ko ijma'in malamai ko kiyasi ingantacce ba ibn al-qayyim a cikin i'lamul muwaqqi'in mujallad na uku shafi na 300 yace wa amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma'u mas'ala da ta zo gaban alkali ya zamanto babu hadisin manzon Allah ingantacce a kanta babu ijma'in fahimtar malamai akai. walal ijtihadi fiha masagun lam tunkar ala man amila biha mujtahidan aw muqallida ya zamanto an kawo ƙara gaban alkali wannan matsala da aka kawo ƙara gaban shi a kanta babu hadisi daga bakin annabi Muhammad ingantacce da ya hukunta al'amarin ba a samu ijma'in fahimtar malamai akan wannan matsalan ba ibn al-qayyim al ya ce to ba daidai ba ne a ce wanda ke riko da wannan fahimta ya yi kuskure a kyale shi akan fahimtarsa wannan ita ce daidai kuma ita ce fahimtar salafu salih Allah shi samu gane don haka idan ya tabbata cewa abinda musulmi ya yi riko da shi yana da hujjar hadisin annabi Muhammad fala ya al-inkaru wal khilafu alayhi ba daidai bane a hana shi riko da wannan fahimtar tashi akan wannan mas'ala shekul islam yake magana matsala ta ikhtilafu tanawwu saɓanin riko daga reshen sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam aka samu ɗan uwa musulmi yana riko da wata sunna kai ma kana riko da wata sunna kuma dukkan ku hujjojinku sun inganta to ba daidai ba ne a hana wani musulmi riko da abin da ya rike akan wannan ne shekul islam ya fara magana yake cewa suna nan nau'i daban-daban har ma ya ba da misali a kansu muje je karatu yace wa misluhu yana daga misalin irin wannan sabani ikhtilaful anwa sabani wato da ake samu ta riko da nau'ukan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam fi azami fi sifatil azani ta wajen siffar kiran sallah dan uwa yayi riko da wani nau'i na kiran sallah kai kuma yi riko da wani nau'i daban aka samu dukkan ku hujjojinku sun inganta ba daidai bane a hana wani riko da sunnar manzon Allah wal iqama haka nan kuma ta wajen tada da iqama lafuzzan iqama da aka samu yi riko da su ya zamanto waɗannan lafuzza sun inganta daga manzon Allah lafuzzan iqama da aka samu wani dan uwa ya yi riko da shi aka samu waɗannan lafuzza ma sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a bar kowa ya yi riko da sunnar ta inganta gare shi wal istiftah da kuma addu'o'i da ake yi na buɗe sallah kamar yadda karatu ya gabata a kai wa tashahhudati da lafuzza da suka zo na nau'ukan tahiya a nan ne muka dakata a karatunmu da ya gabata yanda kadi shekul islam ya yi wannan magana haka nan ya yi irinta a cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 335 sai ya ce wa salatul khawfi hakanan ta wajen sallan tsoro sallan tsoro shine sallah da ake a lokacin yaƙi salatul khawfi mashru'a saboda an samu ayar alqur'ani kuma babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan sallah da ake kiranta sallan tsoro wato sallah a lokacin yaƙi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba iddata marratin bi ashabihi bi sifatin mukhtalifa manzon Allah ya yi sallah a lokacin yaƙi sallan ya yi ta daban-daban da sahabbansa a lokuta daban-daban wato sallan an yi ta ba da siffa guda ba ta zo da siffofi daban-daban babu shakka hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka al-imam khattabi in ka duba sharhu sahihi muslim yace salatul khawfi anwa'un sallar tsoro wato sallah da ake yinta a lokacin yaƙi tana nan nau'i daban-daban sallahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi ayyamin mukhtalifa manzon Allah yayi sallar nan a kwanaki daban-daban wa ashkalin mutabayina da kuma siffofi daban-daban ya taharra fi kulliha ma huwa ahwatu lis-salati wa ablagu fil hirasa don haka ba laifi ba ne don kayi riko da wani nau'i ko wata siffa daga cikin siffofin ita wannan sallah ah, wadda ake yin ta a lokacin yaƙi siffa ta farko kafin mu ci gaba da karatu shekul islam ya ce sallah da ake yin ta a lokacin yaƙi ta zo da nau'uka daban-daban daga manzon Allah idan aka samu wani ɗan uwa ya yi riko da wata siffa to ba daidai ba ne kai kuma da kake riko da wata siffa daban ka hana shi riko da waccan siffa tunda kowace siffa ta inganta daga manzon Allah malamai suna cewa siffofin sun kai kamar guda bakwai yadda manzon Allah ya sallah a lokacin yaƙi da sahabbansa an samu nau'i daban-daban har sun kai kamar guda bakwai ka duba a sharhul mumti littafin muhammad ibn salih al-usaimin mujallar na hudu shafi na 298 ibn usaymin ya ce idza kana al'adu fi ghairi tijahil qibla fa yuqassimu qa'idul jaysh jayshahu ila ta'ifatayn ya kasance an taho filin daga lokacin yaƙi musulmai suna gefe guda kafirai suna gefe guda ya zamanto ana fuskantar juna sannan su kafiran nan ya zama kuma sun je suna fuskantar makiya Allah kaga an yi sallah da kashi guda sai an gama sannan fa yusalli bi ta'ifatil raka'a zai yi sallah raka'a guda da wannan jama'a ta farko raka'a daya summa idza qama ila saniya lokacin da liman ya miƙe ya shiga raka'a ta biyu atammu li anfusihim wannan jama'an sai su cika raka'a guda da ta saura nawawul infirada a lokacin da suka miƙe za su cika kowa zai kudurta niyan yanzu zai cika sallarsa ne a matsayinsa na mai sallah shi kadai ba a matsayinsa na mamu ba wa atammu li anfusihim za su cika ta sallansu wal imamu la yazalu qa'iman shi dai liman kwamandan yakin yana nan yana tsaye thumma idza atammu li anfusihim a lokacin da wannan jama'a suka gama sallah zahabu sai su tafi wa waqafu makana ta'ifati saniya in sun tafi sai su je su fuskanci makiya Allah waɗancan jama'ar musulmai da ba su yi sallah ba su kuma sai su zo saniya وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام su yi sahu a bayan liman sun shigo kenan ana cikin raka'a ta biyu tunda liman yana jira su wa fi hadhihi al-hal yutilu al-imam ar-rak'ata ath-thaniya akthar min al-ula kaga kenan raka'a ta biyu za ta fi raka'a ta farko tsawo domin raka'a ta farko an yi ta ne a lokacin da ake tare da jama'a na farko lokacin da ya gama raka'a ta farko ya shiga ta biyu a wannan lokacin ne jama'an farko suke gama sallarsu kaga kenan dole zai dade a wannan raka'a ta biyu waɗannan jama'an da ke bayansa su gama sallarsu su tafi waɗancan su zo yana da cikin raka'a ta biyun kaga kenan an samu raka'a ta biyu ta fi raka'ar farko tsawo idan waɗancan jama'a sun taho fatadkhulu ta'ifatu saniya ma al-imam fayusalli bihim ar-rak'ata allati baqiyat yayi sallah raka'a guda da ta saura a lokacin da ya gama thumma yajlisu lit ya zauna domin tahiya fa idza jalasa lit-tashahhud qamat ta'ifatu saniya a lokacin da shi liman ya zauna saboda yayi tahiya ya gama nashi raka'o'i guda biyu jama'a ta biyu din nan sai ta miƙe tsaye ra'san wa akmalat ar-rak'ata allati baqiyat su kammala raka'a guda da ta rage musu tunda raka'a guda suka samu idan sun cika ta wannan raka'a da ta rage wa adrakatil imam fi tashahhudi za su samu liman yana cikin tahiyarsa fa yusallimu bihim sai yayi sallama sannan su ma su yi sallama wannan siffa ita ce ta dace da zahirin ayar alqur'ani ta samu hadisai ingantattu daga wajen annabi muhammad وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم تصل لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw marba an taba'u aslihatakum wa khudhu hidrakum inna allaha a'adda lil kafirin azaban muhina a suratun nisa'i aya ta ɗari da biyu. wannan ayar ita ce ta dace da wannan siffa na sallah a lokacin yaƙi wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul Bukhari hadisi na ɗari hudu da goma sha uku sahihu muslim hadisi na ɗari takwas da da biyu. don haka babu shakka wannan siffar ta inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da al'imamu malik ya ruwaito an yazid bin roman an salih bin khawatin amman shahida rasulallah yau mazatin riƙa salla salatul khawfi yana cewa inna ta'ifatan saffat ma'ahu an samu jama'a guda da ta yi da manzon Allah wa ta'ifatun wijahal adu jama'a guda tana fuskantar maƙiya Allah yanda bayani ya gabata al-imam Malik ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda yake cikin sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim har ma al-imam Malik Allah ya ji kanshi yana cewa wa zalika ahsanu ma sami'tu fi salatil kaufi. game da hadisai da aka samu tattare da yadda ake sallah a lokacin yaƙi babu hadisin da ya fi gamsar da ni na fi sha'awarsa fiye da wannan hadisi wannan siffa ita ce mafi inganci to akwai siffa ta biyu idza kana al'adu fi jihati al-qibla ya kasance makiya Allah suna daidai al-qibla musulmai suna fuskantar kafirai a filin daga kafiran suna ta nahiyar al-qibla to a wannan lokaci fa innal imam yasifuhum saffaihi liman zai sanya mamu su yi sahu guda biyu shi liman yana gaba ga sahu guda biyu a bayansa ga kafirai suna gabansu ana fuskantar juna a wannan lokaci zai yi sallah da waɗannan sahu guda biyun baki ɗayansu wayar bihim jami'an wayar bihim jami'an zai yi ruku'i tare da sahu biyun gaba ɗaya ya ɗaga tare da sahu biyun gaba ɗaya sai dai fa'iza sajada sajada ma'ahu saful awwal faqat a lokacin da ya sujuda sahun farko ne kaɗai za su yi sujuda wa buƙi saffu thani qa'iman yahrusu sahu na biyu su ba za su yi sujuda ba suna nan a tsaye kowa yana rike da bindigansa yana gadi fa'iza kama kama ma'ahu safful awwal a lokacin da ya miƙe sahu na farko za su miƙe masaje da safful mu'akhar wancan sahu da ya zamanto ne na ƙarshe sai ya yi sujudarsa a wannan lokaci da suke sujuda dama sahu na farko sun miƙe kaga kenan ba a samu wani lokaci da musulmai suka rafkanu game da hali na kafirai ba bari har kafirai su samu damar faɗa musu kamar yadda Allah yake faɗa wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum latan wahida abinda kafirai suke fata shine a samu kun rafkanu a wannan lokaci sai su fada muku lokaci guda su gama da ku to a dalilin haka yasa aka siffanta irin wannan sallah ka duba a sharhul mumti mujallal na hudu shafi na ɗari uku akwai hadisi akan haka wanda jabir bin abdullahi al-ansari ya ruwaito yana sahihu muslim hadisi na 840 don haka wannan siffa ita ma ta inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce shahidtu ma'a rasulillahi salatul khawf lallai na halarci irin wannan sallah mun yi ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fasaffana saffaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa muka yi sahu guda biyu saffun khalfa rasulillah sahu guda yana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wal aduwu bainana wa bainal qibla ga maƙiyan Allah suke gabanmu suna tsakaninmu da alƙibla fa kabbara annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara wa kabbarna jami'an dukkanmu muka yi kabbara thumma raka'a manzon Allah yayi ruku'i wa raka'ana jami'an dukkanmu muka yi ruku'i thumma rafa'a ra'sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗago kansa daga ruku'i minar ruku'i wa rafa'ana jami'an dukkanmu muka ɗago man hadara bis sujudi was saffi alladhi yalihi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunkuya yayi sujuda shi da sahun farko wa kama safful mu'akhar sahu na ƙarshe yana nan a tsaye ba su yi sujuda ba fi haril adu suna fuskantar makiya Allah falamma qabad nabiyyu sujuda lokacin da manzon Allah ya gama sujuda wa qama saffu alladhi sahu na farko din nan suka miƙe tsaye in hadara safful mu'akhkharu bis sujudi wa qamu a wannan lokaci sahu na ƙarshe kuma suka sunkuya suka yi sujuda thumma taqaddama safful wa bayan sun miƙe sai sahu na ƙarshe suka dawo farko sahu na farko kuma suka koma baya ka duba yadda ake irin wannan sallah kuma ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto lokacin da ake gama sallah kowane ɗaya daga cikin sahabbai ya samu ladan kasancewa a sahun farko baya ga cewa ya samu ladan jam'i kuma ya samu daman kasancewa a sahun farko sannan kuma musulmai gaba ɗaya a wannan lokaci ba su rafkana game da halin da kafirai suke ciki ba akwai siffa ta uku na yadda ake sallah a lokacin yaƙi siffa ta uku ita ce lokacin da tsoro ya tsananta idza kana al-khawfu shadidan wa lam yakul lil imami an yasifa al-muslimina wa yusalli bihim jama'a idan ka lura siffa guda biyu dinnan da muka yi bayanin su ana irin wannan sallah ne idan al'amari na yaƙi bai tsananta ba a lokacin da ake tsananin gumurzu da kafirai yana da wuya a ce liman ya samu daman sahu har ma a samu damar sallah a irin waɗannan siffofi da muka yi bayani don haka lokacin da yaƙi ya rincabe, inda talahumi saffai wani shubil qital a wannan hali musulmi zai yi sallansa shi kaɗai. yana yaƙin yana kuma sallah mashiyan alaƙa da mai ba, yana tafiya ne akan sawayensa ko yana kan abin hawa mustaqbilul qiblata aw ghayr mustaqbiliha yana fuskantar alƙibla ko ya bata baya wa yanhani inda ruku'i wa sujud idan zai yi ruku'i sai ya dan sunkuyar da kansa sujuda ita ma ya sunkuyar da kansa sunkuyarwan ya fi yanda ya sunkuya a lokacin ruku'i ana yaƙi yana irin wannan sallah wa yaj'alu sujuda akhfada min ruku'i wannan ayar alqur'ani ce da kanta ta yi bayani a suratul baqara aya ta 239 fa in khiftum farijalan aw a lokacin da kuka shiga hali na fargaba ba zai yiwu ayi sahu ayi jam'i ba farijalan aw rukbanan al-imamu sa'adi a tafsirin sa Allah ya ji ganshi shafi na ɗari da bakwai 107 yace rijalan bi ma'ana ala arjulikum kowa zai yi sallah yana kan kafafunsa aw rukbanan ko kuwa za ku yi sallolin kuna kan abin hawa alal khayli wal ibli wa markubat kana kan doki ne yi sallan ka a irin halin da kake ciki kana kan raƙumi ne ka yi sallah a wannan halin don haka a wannan lokaci ba a cewa a fuskanci alƙibla wannan wata siffa ce daga cikin siffofi na sallah a lokacin yaƙi da suka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi a kansa yana sahihul bukhari hadisi na 943 hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kanu aksara min zalika falyusallu qiyaman wa rukubana idan hali ya kazanta al'amari na yaƙi ya yi muni ya zamanto an samu gumurzu tsakanin musulmi da kafirai ba zai yiwu a samu liman ya yi sallar jam'i tare da sahabbansa ba a irin wannan hali kowa sai ya yi sallarsa shi kaɗai in ji manzon Allah qiyaman wa rukubanan kamar yadda ayar alqur'ani ta ce farijalan aw rukbanan ibn hajar ya ce abinda manzon Allah yake nufi idza kana al'adu wal ma'ana anna al-khawf idza ishtadda lokacin da tsoro ya tsananta wal adu idza kasura ko lokacin da sojojin kafirai suka zan suna da yawan gaske fa khifa min al-inqisam lidhalika a wannan lokaci ana tsoro idan an kasa musulmai kashi biyu a ce kashi guda za su fuskanci kafirai kashi guda su za su yi sallar jam'i saboda yawan kafirai ana fargaban adadin kafiran nan wato yana da yawa yadda za su iya murkushe waɗannan da aka ware su kare musulmai kafin su gama sallarsu a irin wannan yanayi jazati salatu hina idin bi hasabil imkan daidai ne a yi sallah yadda ya sawwaka wa jaza tarku mura'ati ma la yuqdaru alayhi min al arkan duk abin da ba za a iya ba na rukunin sallah to sai a bashi misali an alqiyami ila ruku aw ruku wa ila al-ima ila ghairi zalika ya zamanto ba za ka iya ruku'i ba ba za a iya sujuda ba to sai kowa yayi sallarsa a irin wannan hali da ya samu kanshi a ibn hajar ya ce wa bi qala al-jumhur akasarin malamai haka nan suka faɗa bare ma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce fahimtar su kamar abdullahi bin umar ka duba sahihul bukhari hadisi na 4535 hadisin nafi'u yace inna abdullah bin umar radiyallahu anhu ma zakara sifata salatil khawfi abdullahi bin umar ya bayyana yadda ake sallah a lokacin yaki sai yace fa in kana khawfu huwa a min zalika idan musulmai ya zamanto sun shiga wani hali na tsoro mai tsanani yanda ba za su iya sallar jam'i ba sallu rijalan ƙiyaman ala aqdanihim aqdamihim aw rukbanan mustaqbil alqiblati aw mustaqbiliha sai su yi sallah a yadda ya sawwaka ko dai kai sallah akan sawayenka ko kai sallah akan abin hawa ko kai sallah kana fuskantar alƙibla, ko ka juya mata baya shine nafi'u yake cewa la'ara abdullahi bin umar zakara zalika illa an rasulillah babu shakka wannan magana ta abdullahi bin umar fahimta ta hadisi ne na annabi muhammad karara ka duba almuntaka sharhul muwatta littafin al-imam al-baji Allah ya masa rahma yace fa in kana khawfan huwa ashaddu min dhalika ya'ni khawfan la yumkinu ma'ahu al-maqamu fi mawdi'in wa la saffin صلوا رجالا قياما على أقدامهم أقدامهم وذلك أن الخوف على ضربين ضرب يمكن فيه الاستقرار a lokacin yaƙi akan samu hali kashi biyu ko dai a samu hali da al'amari bai tsananta ba yanda liman zai iya sallah ta jam'i tare da mamu ko kuwa a samu hali na tsoro wanda ya tsananta to a kowane hali musulmi ya samu kansa an samu nassi na hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da yadda ya kamata ya yi sallah don haka muhammad ibn salih al-usaimin cikin asharhul mumti' mujallar na hudu shafi na ɗari uku yake cewa walakin iza ƙala ƙa'idun kamar wanda yake wannan zamani namu na yanzu idan aka gaya maka irin waɗancan siffofi na sallah a zamanin manzon Allah ga yadda ake sallar jam'i babu mamaki a yanzu kai ka kawo wata fahimta ta daban misali ka ce la yumkinu tatbiquha fil waqtil hadir a zamani na yanzu ba zai yiwu a ɗabbaka irin wannan sunnar ba <clears throat> dalili li'annal wasa'ilal wasail harbiyya wal aslihati ikhtalafat saboda hanyoyin yaƙi na zamanin yanzu sun saba sannan makaman da ake amfani da su a wajen yaƙi sun saba ma makamai da aka yi amfani da su a zamanin annabi Muhammad to kamar misali a yanzu idan aka tafi yaƙi liman ya ce zai yi sallar jam'i tare da sahabbansa bi ma'ana mamu kafirai daga nesa suna iya aiko bom ba ma tare da musulman suna ganin su ba tunda an samu canjin salo na makamai yadda ake yaƙi a zamanin da da kuma yanzu hakanan an samu bambanci ta tsarin yaƙin ma yadda yake zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ibn usaymin yace idza ba'at idza da'at barura ila salati fi waqtin yukhafu fihi min al'adu fa innahum yusalluna salata aqrab ma takunu ila sifatil warida anin nabi idan ya kasance musulmai a wannan zamani salon yakin ya bambanta da salon yadda yake a zamanin annabi Muhammad makamai da ake aiki da su a yanzu sun bambanta da makamai da aka yi amfani da su a zamanin manzon Allah to duk da haka idan lokacin sallah ya yi kamata ya yi a ce musulmai su ɗauko siffofin sallar yaƙi da suka tabbata a sunnar annabi Muhammad sai su ɗauki siffan da suke ganin zai fi kusa da yanayin da suke ciki a wannan zamani saboda Allah ya ce Fattakullaha mastata'tu ku kiyaye Allah gwargwadon iyawanku a suratul tagabun aya ta goma sha shida ashe kenan har yanzu dai waɗannan sunnonin suna nan akwai buƙatar mu yi aiki da su kana la'akari ne da halin da kake ciki wani yanayi ne kake ciki a yanzu a lokacin da kuka shiga yaƙi da kafirai idan akwai damar a ɗauki irin waccan siffa ta farko a kasa sojojin musulmai kashi biyu misali sai a yi wannan idan babu hali a je siffa ta biyu idan babu hali a je siffa ta uku shi da ya kai ga kowa ma ya yi sallarsa ba tare da an yi jam'i a masallaci ba ko ku a filin yaƙin ba yanda duk ya sauwaka sai musulmai su yi a bisa la'akari da wato siffofin sallar yaƙi da suka tabbata a sunnar manzon Allah mu komo karatu dai har yanzu wa takbiratul idi hakanan kabbarori da ake yin su a lokacin a ranar idi waɗannan kabbarori su ma malaman sunna an samu saɓani a tsakaninsu game da yadda ake yin su akwai waɗanda suke cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu sannan akwai fahimta ta biyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku walillahil hamdu sannan akwai na uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku har yanzu la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar sau biyu walillahi alhamdu waɗannan dukkansu kowane yana da hujja na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hujja daga magabatan kwarai wato yi ma'ana malaman sunna idan ka ɗauki lafazi na farko za ka taras akwai wanda ya riko da irin wannan lafazin in ka ɗauki lafazi na biyu akwai wanda ya riko da shi in ma ka ɗauki lafazi na uku akwai wanda ya riko da shi Wal'amru amru wasi'un don haka al'amarin yana da faɗi dan wani ya ɗauki wancan lafazi ba daidai ba ne kai da kake riko da lafazi na biyu ka ce bai kyauta ba ka duba fatawa ta bin bas mujallar na goma sha uku shafi na goma sha bakwai haka nan a sharhul mumte mujallar na biyar shafi na ɗari biyu da ishirin mu ci gaba da karatu ya ce wa takbirul jinaza da kuma kabbarori da ake a lokacin sallar jana'iza waɗannan kabbarori su ma an samu saɓani tsakanin malamai akan adadinsu misali akwai hadisin abdullahi bin abbas wannan saɓanin tun daga zamanin sahabbai aka samu abdullahi bin abbas da anas bin malik da jabir bin zaid suna cewa kabbara guda uku za ka yi a lokacin sallar jana'iza abdullahi bin abbas idan aka zo sallar jana'iza kabbara uku yake yi hadisin yana cikin al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq hadisi da biyu. hakanan al-musannaf na ibnu abi Shaiba da kuma at-tamhid littafin ibnu abdul Mujallar na shida shafi na tara har ma ibnu hazmi yana cewa wa hadha isnadun fi gayati sihha hadisin da ya ɗauko wannan magana daga abdullahi bin abbas kabbara uku a sallar jana'iza ya kai makura wajen inganci ya inganta kwarai ka duba almuhalla littafin ibn hazmi mujallar na biyar shafi na 127 kaga siffa ta farko kabbara guda uku a lokacin sallar jana'iza kuma hadisan sun inganta in ji ibn hazmi hakanan ibn al cikin littafinsa da ake kiransa al-awsat yayi magana shima. faqad zakara al bi takbiri salasan ibn ibn al-mundir yace ba ma abdullah ibn abbas kaɗai ba akwai anas bin malik akwai jabir bin zaidin waɗannan dukkan su sahabban manzon Allah ne sun yi riko da kabbara uku a lokacin sallar jana'iza to akwai fahimta kuma da take nuna cewa za ka yi kabbara sau hudu ne wata fahimta ta ce ma sau biyar har dai zuwa bakwai a shi ne ibnul munzir yake cewa don haka tsakanin uku nan zuwa kabarori guda bakwai wanda duk mutum ya ɗauka akwai cikin magabata wanda ya yi riko da irin wannan fahimtar har ma ibrahimu naka'i yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtarsu mafi su ita ce za a yi kabbara guda hudu ne lokacin sallar jana'iza kabbara guda hudu ake yi a lokacin sallar jana'iza akasarin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa haka hakanan suke yi ah, duk da shike ibn hazmi ya yi maganganu akan wannan korafi a cikin almuhalla yake cewa bai amince da wannan ijma'in ba ya yi raddi game da cewa sahabban manzon Allah fahimtar su ta zo daidai akan kabbara hudu ne ake a lokacin sallar jana'iza saboda shi yana da fahimtar cewa ba laifi bane kai kabbara guda uku a lokacin sallar jana'iza to amma kabbarori guda uku abu ne wanda an tabbata cewa bai inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin shi ba babu hadisin da zai nuna maka cewa manzon Allah ya yi illa dai a baka labari cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi a tunda cewa abinda manzon Allah ya yi shine kabbara hudu zuwa sama misali mafi dacewa shine a ɗauki kabbara guda hudu ɗin nan a wannan dalilin yasa ibrahimu naka'i yake cewa ah, ittifaqu sahaba ah, wato daidaituwar fahimtar sahabbai ta tsaya ne akan kabbarorin nan guda hudu ake ba guda uku ba amma in mutum ya yi kabbaran misali ya fi haka ya yi kabbara zuwa biyar ko shida ko kabbara bakwai a nan ba a cewa ya yi laifi da dai ka taƙaita ga kabarori guda hudu wannan shi da shi ya fi dacewa musamman kasancewar zamanin sayyiduna Umar an tabbatar da cewa sayyiduna Umar ya yanke gardama da ke tsakanin sahabban annabi Muhammad sai da aka wayi gari ana yin kabbara hudu ne a bayan wato sallar jana'iza a bayan liman bisa ga wannan dalili akasari malaman hadisi da kuma tabi'ai kama daga mazhabobin nan guda hudu kamar yadda ibn abdulbar ya yi bayani a cikin littafin sa'ad tamhid yana cewa akasarin malamai suna cewa kabarorin nan guda hudu su ne ya kamata a yi riko da su domin su ne suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ita ce fahimtar da ta samu karbuwa a zamanin sayyiduna Umar wanda galibin malamai wannan ita ce fatawarsu Eh, in ka duba littafin ibnu qudama al-mughni mujallad na biyu shafi na 197 yana cewa da dai mutum zai yi riko da kabbarorin nan guda hudu da shine mafi dacewa saboda abin da ya tabbata cewa a zamanin sayyiduna umar ya yi ƙoƙarin daidaita fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan adadin kabbarori da ya kamata a yi a lokacin sallar jana'iza kuma mafi yawan malaman sunna fahimtar su ta tafi ne akan cewa kabbaran nan guda hudu ne don haka ibn qudama yake cewa wa in taraka ha idan muna bin mutum sai liman ya manta kabbara guda a halin mantuwa to ihtumila an yu'idaha muna fatan zai rama wannan kabbara guda ɗayan su cika su zama kabbarori guda hudu saboda ya dace da sunnar annabi Muhammad kama fa'ala Anas yadda aka samu cewa Anas yayi gashi dai fahimtarsa ce cewa za ka yi kabbara uku a lokacin sallar jana'iza amma an samu lokacin da Anas ya yi kabbara uku kafin a ɗauke gawa sai Anas bin Malik ya sake kabbara guda ake tamanin Anas bin Malik ya tuna cewa ya yi mantuwa ne shi ne ya gyara. Ibn Qudama ya ce, kama launa ya raka'atan da a ce liman yana sallah sai ya manta raka'a guda, wala yushra'u laha sujudu sahwin fil aini. to haka nan ake hukuntawa ga sallar jana'iza idan mutum ya manta kabbara guda to kafin a ɗauke gawa zai yi wannan kabbaran idan ku an riga an ɗauke to ba kamar sallah bace yadda za a ce sai ya mata sujuda ta rafkannuwa alal misali idan mahallinta ya wuce shi kenan ka duba al-mughni mujallad na biyu shafi na 192 mu ci gaba da karatu yace ila gairi zalika mimma ah, shara'a shuri'a jami'uhu da kuma ire-iren waɗannan wanda za ka samu a sunnar annabi Muhammad a samu aiki guda ne ya taho da siffofi da yawa suna nan da yawa kamar yadda ya ba da misali ya bada misali da lafuzzan kiran sallah lafuzza suna nan da yawa lafuzza na iqama lafuzza na addu'ar buɗe sallah lafuzza na tahiya sifofin sallar tsoro kabbarori a ranar idi da kabbarori da ake a sallar jana'iza kida yace suna nan da yawa zaka samu sunnar annabi ce babu shakka ta inganta amma ta zo da siffofi da dama ila gairi zalika mimma shuri'a jami'uhu duka an shar'anta wanda ya rike waccan siffa yayi daidai wanda ya rike wannan siffa yayi daidai ba a cewa wancan ya yayi kuskure saboda bai yi riko da irin siffar da kai ka rike ba wa in kana qad yuqalu ko da shike ana iya cewa inna ba'd adwa'ihi afdal wani daga cikin nau'ukan nan yafi wani kamar misali yadda muka karanta siffofin sallah a lokacin yaƙi muka ɗauko siffa ta farko yadda liman yake kasa sojojin musulmai kashi biyu kashi guda su yi sallah tare da shi kashi guda suna fuskantar makiyan Allah lokacin da al-Imam Malik ya kawo hadisin sai yace cikin siffofin sallah a lokacin yaƙi wannan siffa ita ce tafi kyau kuma wannan siffa ita ce nake ganin mafi inganci ashe kaga kenan akan samu wani nau'in yafi amma duk da haka baka hana mutum dan yayi riko da wani nau'in da kai baka rike ba Sheikhul Islam ya ce summa najidu li kasirin min al-umma duk da haka sai mu samu da yawa daga cikin al'ummar musulmai fi zalika min al ana samun saɓani tsakanin su game da nau'ukan ibada din nan ma aujaba iktitala tawa'ifin minhum har ma abin da ke wajabta a samu fada ya shiga tsakanin ƙungiyoyin musulmai a samu wannan jama'a tana yaƙi da waccan jama'a ka ikhtilafihim ala shaf'il iqamati wa itariha kamar yadda musulmai suka saba ma juna ta wajen ninninka lafuzzan kiran sallah da kuma yin ah, eh, lafuzza na ikama a yi shi bibbiyu da kuma yin lafazi na da ɗaya kaga kowane ya inganta daga ah, sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ana iya samun faɗa ya shiga tsakanin musulmi da musulmi saboda shi wannan yana riko da wancan fahimta idan an zo ikama, za a ringa maimaita kalma sau biyu wancan kuma fahimtarsa ita ce za a yi lafuzza na ikama. kalmomi ɗaya wani hawi zalika da makamantan haka wa haza ainul muharram shekul islam ya ce to wannan shine ainihin abin da aka haramta idan ya kasance sunna ta zo da ayyuka da dama kai ka rike wani nau'i wani dan uwa ya rike wani nau'i to haramun ne a samu sabani tsakaninku akan waɗannan nau'uka din wa mallam lam yablug ah, hazal mablag da ma abin da bai isa ga wannan ma'isar ba ina ganin ya kamata mu dakata Allah shi sa albarka cikin karatun mu Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku wato babin yana buƙatar bayani mai tsawo insha Allah mun kusa mu wuce wurin da sharhan zai yi yawa a ƙara hakuri akwai tambayoyi ko malaya sabanin wanda yake tsakanin ahlus sunna da da kuma wanda yake shi qur'ani kawai ya rike ba ruwan shi da hadisi ina bambanci tsakanin wanda ke aƙidar ahlus sunna da wanda yake aƙida ta yuna masu riko da alƙur'ani kaɗai ba ruwansu da wani littafi haka ne ko wannan saɓani kuna iya faɗin mahallinsa ina gare karatun nan yanzu mun yi magana akan nau'in saɓani guda biyu ɗin nan mun yi magana akansa ya kai kamar sau hudu ina bambanci tsakanin aƙidar ahlus sunna da aƙida ta alqur'aniyyin wani irin saɓani ne ke tsakanin ahlus sunna da su da ji ka sani ikhtilafu tibadin ne ikhtilafu tibadin sabani ne daga tushen marika tushen marika wato asalin aƙida sa yadda ma da hadisi ba bai yadda da littafan fiƙihu ba bai yadda da sauran littafai na tarihi da sauransu ba kai ko asalin aqidarka ka yadda da littafan hadisi ka yadda da littafan fiqihu kaga kenan tun daga tushen aqida kuma akwai sabani wannan sabani shine wanda malamai suke cewa halal ne a samu jayayya tsakanin juna dan kun yi jayayya kai da shi baka da wani laifi musamman saboda fito da gaskiya idan ya zamanto wani yana riko da abin da kake ganin akwai kuskure a kai wajibi ne ka hito da gaskiyar me tambaya ta gaba assalamu alaikum yace Allah gafarta malam muna ji kana cewa wato akwai akwai akwai fahimtar malamai kaza ko malamai kaza sun haɗu kan kaza hmm. ta yaya zamu dinga gano irin waɗannan abubuwa a matsayin ɗaliban ilimi a matsayin ɗaliban ilimi ya za a yi ka gano inda malamai suka yi ittifaki shine ta wajen karatu idan kana ci gaba da karatu zaka gano inda aka yi ittifaqi zaka gano inda aka samu khilafa kuma galibi ma dukkan wani babi da zaka buɗe na littafi inda kana karanta magana akan hukunci ne akasarin littafan sunna zaka ga sun nuna maka cewa wannan matsala an yi ittifaqi a kansa zaka samu kuma wani a ce maka a wannan matsala kaulani ne a kansa ya danganci irin littafin da kake karantawa kuma ko da littafi ne na fikihu zaka ga an kawo magana akan kaulani dinnan duk da shike littafan fikihu idan sun kawo kaudani ba wai suna magana ne akan sabani da ke tsakanin musulmai general ba suna magana ne akan sabani na mazhabar mazhabar da kake cikin ta ita ce malikiya misali ah, littafin da kake karantawa na fikihu akai ala kulli halin duk mutumin da ke karatu insha Allah zai gano masail da aka samu ittifaqi na a'immatus sunna akai da kuma matsaloli da aka samu sabani musamman littattafai na fikhu na zamani kamar misali sahihu eh, fikhi sunna kamar su al-mawsu'atul fiqhiyyatul muyassara eh, da sauransu matukar kana karanta su zaka rika gani ana fito da mas'alar da akwai sabani a kanta kuma ana fito da mas'alar da babu sabani a kanta assalamu alaikum yace Allah gafarta malam ko akwai wasu matsalolin da Qur'ani da hadisai ba su warware su ba sai dai malamai su warware babu shakka akwai matsalolin da ake samu wanda ba a samu warware su cikin ayar alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba idan malamai suka faɗi haka suna nufin cewa komai yana nan a alkur'ani da kuma hadisin manzon allah amma ba kowa ke iya gano yadda ake ciro hukuncin ba kenan kana iya cewa ba a samu hukuncin ba tunda kai fahimta ka ta kai ga gano shi ba amma kuma wannan baya nuna cewa a cikin alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah babu amsa fahimtar ka bata kai ga yadda za a gano ba wannan shine amma bil hakika dukkan wani hukunci yana da babinsa a karkashin hukunci na ayar alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah fahimta ta malamai ita ke cirowa wannan shine babi na ijtihadi na'am assalamu alaikum don Allah a yi wa masu sai da kaset nasiha a kan su daina sanya hotuna a kasar saboda rashin halarcin haka na'am to kaji sun ji aiko masu sai da kasuna su daina sanya hoto saboda haramun ne mun isar da wannan sako insha Allah sai na gaba wannan yace Allah sama malam muna barin addu'a ga mahaifanmu waɗanda suka mu shiga na'am na gaba fa eh, to wannan kuma yace mutum da ke azumi da ya dawo gida sai iyalinsa ta rungume shi sai kuma mani ya fito mishi yanzu shi nan ko kuma ya nake ga kamar wannan ba matsalar da muke magana akai bane ah, kuma galibi mutane sukan kawo irin waɗannan tambayoyi saboda su rikitar da karatun ma da ake yi domin matsala ce da take buƙatar magana mai tsawo sai ka kawo ta a baka takaitacciyar amsa idan aka baka takaitacciyar amsa sai ka je kana yadawa ga abin da wani ya faɗa don haka bani ba da amsa sai mun zo magana akan azumi